Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Duk wani bawa da baya gwagwarmaya don neman 'yancin kansa bai kamata a tausaya masa ba. Shi kaɗai zai kuka da halin da yake ciki. Butun banza ne wai ya tsaya yana jira alkawarin iyayen gijinsa ya ce za su 'yantar da shi. Gwagwarmaya kaɗai ce za ta 'yantar da bawa. Tare da abokanninsa hafsoshin soja ya duƙafa cikin wannan gwagwarmaya don 'yantar da al'ummarsa. saboda haka ne ma ya kaddamar da juyin juyi hali a wannan kasa ta Otbalta. Juyin ne da ke mayar da mulki a hannun al'umma. A gaskiya wannan lamari ne da ya yi matuƙar canza tunanin jama'a tare da yin hukunci ga waɗanda ake kira da sunan mabarnata. Domin yi musu hukunci ne ma aka kafa kotunan juyin juyi hali na musamman da ake kira da suna TPR. A gaban waɗannan kotuna ne wanda ake zargi zai gabatar da hujjar cewa shi baya da hannu game da abubuwan da ake zargin su da aikatawa. Shari'a ce da ke gudana a bainar jama'a. Muna buƙatar a rage murya domin a saurari wanda ake zargi hakan nan da alkalan kotu domin a fahimci juna. a saurari wanda ake zargi haka su ma alkalan kotu sannan da wakilan al'umman hot volta da ke wannan kotu don haka ku ba mu damar a saurare mu ci gaban shirinmu na tarihin afirka kenan game da rayuwar thomas sankara A wannan rana ta hudu ga watan Janairun 1984, Sangul Lamina zana tsohon shugaban kasar shine na farko da ya fara gurfana gaban kotun juyin juyi hali ta TPR. Shari'a ce da ta ɗauki hankulan al'umma kuma ta yi zafi sosai. Halidu Dirago shugaban kotunan kuma wanda ya kirkiro su. Da muka shiga zauren kotun, Bayan Sankara ya kammala jawabinsa, na bukaci cewa da zarar mun fara, 'yan jarida su fice daga harabar kotun. Sai ya ce mun babu laifi, zuwa karfe sha biyu na rana bayan na koma gida. Sai mai ɗaki na ta ce shari'a da kuka yi tana da tsauri sosai. Na ce mata kamar kaka, sai ta ce ai muna kallo da kuma saurare kai tsaye a rediyo da talabijin. Daga nan na ce duk da wannan ba zai sa a dakatar da shari'ar ba. saboda mun fara ne a matsayin gwaji kuma za mu ci gaba. Bayan zargin sama da faɗi da dukiyar al'umma da shugaban kotun Halidu Drago ya gabatar masa, yanzu lokaci ne da tsohon shugaban ƙasar zai tashi domin kare kanshi a cikin zauren wannan kotu da ke cike da mutane sannan suna ɗaga murya suna ihu. Ya kai shugaban wannan kotu ta juyin juya hali da sauran alƙalai, kuna zargina da sunan jama'a cewa na yi sama da faɗi da dukiyar al'umma da cewa na kasa bayar da hujja akan yadda na kashe kuɗaɗe na musamman da aka ware mani a lokacin da nake rike da mukamin shugaban ƙasa ko kuma kun ce kuɗaɗe ne na sirri waɗanda na kashe a lokacin da na yi tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje sannan kuna na da kashe kuɗaɗen da aka ware mani tsakanin shekarun 1978 zuwa 1980 shugaba lamin zana da ke ƙoƙarin kare kanshi gaban kotun ya gabatar da hujja tare da nuna takardar shaidar yadda ya kashe wasu kuɗaɗe har miliyan ɗari ɗaya kuma ya bayyana cewa bai saci ko ma ɗaya a cikin asusun gwamnati ba sai dai da kotun ta tambaye shi yadda ya kashe sauran kuɗaɗe na musamman da farko ya ƙi bayar da amsa wannan dai shari'a ce da ta ɗauki hankulan jama'a sosai kusan dukkanin 'yan ƙasar kunnuwansu na makale ga akwatunan rediyonsu don jin yadda shari'ar za ta kaya a ƙarshe dai lamizana ya bayyana cewa sauran kuɗaɗen da aka bashi an baiwa masu fatocin makamai ne a lokacin da ƙasar ke yaƙi tsakaninta da mali waɗanda ke rikicin iyaka da juna a lokacin halidu Drago shugaban kotun juyin jihali wato stepe na share tsawon mako ɗaya ina yi wa sangule lamizana shari'a daga nan kuma sai na sallame shi wannan abu ne mai matukar mahimmanci duba ka gani a yau misalin kasar senegal da ta tambayi biliyan goma sha biyu don yi wa hussein habre shari'a amma na yi wa tsohon shugaban kasar mu lamizana shari'a ba tare da ko sisin kobo ba wannan hukuncin kotu bai gamsar da thomas sankara ba amma tilas ya amince da shi wannan shari'a wani somataɓe ne a ƙasar otbalta saffin magabatan kasar da dama ne suka gurfana a gaban waɗannan kotuna na juyin juya hali da ake ta budewa a sassan kasar kotunan da ke samun matsin lamba daga shugabannin mulkin soji sannan kuma daga su kansu al'umma euh, ina tune da wata mm. minista da ta gurfana gaban kotun na sha matsin lamba a kan cewa in ɗaure ta ko in mata hukunci mai tsanani, na ce a'a ko alama. Kafin ta zama minista, ƙwararriyar likitar haƙori ce, kuma ai tana wa ƙasa aiki. Bayan ta bar mukaminta na minista, ai komawa ta yi ga aikinta. Don haka muddin ba dai an same ta da laifi ba ne, ba za mu hukunta ta ba, za ta koma gidanta, wannan ita ce ka'ida. Da na duba takardunta na shari'a sai na ga cewa zargin da ake mata wai ta lalata farantan zuba abinci 22 lokacin da take rike da mukamin minista. A wuri na gaskiya wannan zargi abin dariya ne, sai na umarci a tambayo mana ko nawa ne farashin ɗaya Ina jin cewa a lokacin bai wuce ya saifa jika ɗaya ko jika ɗaya da rabi ba. Da na buga lissafi sai na ce kawai ta biya kuɗin sannan ta koma gidanta. Duk da cewa waɗannan kotuna ne da aka kafa don hukunta masu laifi, wasu lokuta sukan wuce gona da iri. An gurfanar da mutane da dama a gabansu kawai saboda an yi musu azabi ko kuma ana neman ɓata musu suna. tsarin kotunan inda waɗanda ake zargi ne za su gabatar da hujjoji don wanke kansu daga zarge-zargen da ake musu. Bari mu shi ta bakin Halidu Waitirago, shugaban kotunan juyin juya hali. Lalle ana iya cewa hukunci da kama mutane da aka yi ba wai ana yin su ne yadda doka ta ce ba, amma wasu hukunce-hukunce alkalai sun yi bincike sosai a kai. Duk da cewa shugaba Lamizana a cikin wani littafi kan rayuwarsa ya rubuta yana cewa lokacin da ya gurfana gaban wannan kotu ta juyin juya hali kamar an saka shi a murhu ne. Amma shi ne kuma na farko da ya yaba wa kotunan akan yadda suka tafiyar da tashi shari'ar. la manière avec laquelle il a été jugé. Ranar uku ga watan Oktoba 1983, Kyaftin Thomas Sankara na ziyarar aiki a ƙasar Faransa, duk da ƙoƙarin Faransa ta hanyar diflomasiyya na yayyafa ruwa don kawo ƙarshen zaman tankiya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu tun zuwan Thomas Sankara kan karagar mulki. a ƙarshe dai ya amince da goron gayyatar shugaban faransa don ya halarci taron vitel to amma a zahiri har yanzu yana riƙe da faransa a zuci dangane da kamun da aka yi masa a lokacin da yake rike da mukamin firaminista a ƙasar shi haka zalika baya ɗaukar reni musamman dangane da yadda wasu ke kiransa da suna mutumin kaddafi kamar dai yadda kafin yatsa labarai da magabatan faransa ke ambatar shi dalilin amsa wannan goron gayyatar halartar wannan taro kuwa da yake kallo a matsayin wani ci gaba da mulkin mallaka shine don yana son zuwa ganin irin wainar da ake toyawa a can sannan ya ga wani amfani zai yi da irin wannan taro don tallata siyasar shi halartar shi karo na farko a faransa a matsayin shugaban ƙasa tamkar dai wani wasan fim ne da farko shugaba sankara bai shi daɗin yadda aka tura masa wani mai suna gipe ne don ya tarbe shi a filin sauka da tashin jiragen sama ba wanda yake zargi da hannu wajen bayar da umarnin kama shi a lokacin da yake firaminista sankara yana kallon wannan mutum a matsayin kusa a salon mulkin mallaka saboda haka tura shi a filin sauka da tashin jiragen sama domin tarben shi tamkar dai takala ce kazalika bai ji daɗin cewa mai kula da harkokin afirka ne a gwamnatin faransa aka sa ya fara ganawa da shi ba sankara ya so a ce minista ko kuma ministan harkokin waje ko ma karamin minista da ke kula da hulɗa da ƙasashen ƙetare kiryan nusi ne ya tarbe shi wannan tarbe ko alama bai wadatar ba ga mai rike da mukamin shugaban ƙasa musamman ganin cewa su turawa idan suna ziyara a afirka mai irin matsayinsu ne ake turawa a filin sauka da tashin jiragen sama domin tarbensu thomas na ganin cewa ba a karrama shi ba ta bangaren tarbe domin nuna bacin ransa shugaban ya ƙi halartar liyafar cin abinci da shugaban faransa françois mitterrand ya shirya ya yi barasanar barin kasar ma don komawa birnin wagadugu shugaban faransa ya wakilta ɗansa mai suna jean christophe na sanar da sankara cewa yana iya tafiya kafin yatsa labaran faransa sun yi ta yayata wannan batu wannan taro dai ya sa ya zama tauraro kuma lamarin bai tsaya a nan ba abinda ya fi hakan zai biyo baya. Ina cin cewa na san ku sosai, ko kuma in ce na san halayenku, na san inda tunaninku ke nufin tafiya. Mun san zaɓinku da salon mulkinku, mun san abokanku da waɗanda kuke hulɗa da su. Tabbas kuna da zaɓi wanda ya sha bamban da sauran ƙasashen duniya. Waɗannan kalamai na Faransa Mitterrand na zama tamkar shawara ga shugabannin ƙasashen Afirka da ke zaune a gaban shi. Domin kowa ya ce ya san halayen sosai. Waɗannan kalamai ne da suka baƙantawa Thomas Sankara rai. wanda ke ɗiga ayar tambayar shin wai ko me yasa magabatan birnin Paris ke son kullum sai sun bai wa shugabannin afirka umarni kuma me yasa a nan ne za a tattauna matsalolin nahiyar afirka maimakon a wata ƙasar musamman rikicin kasar chadi anya kuwa nan ne ya kamata a yi wannan zance kyaftin ɗin ya ki saka hannu akan sanarwar bayan taro kusan dukkan kafafen yatsa labarai na duniya na gogoriyon halartar taron manema labaran da zai gabatar a ƙarshe wani kuskuren akan hanyar ɗakin taron kuwa bai kula da tsarin taron bai gane thomas sankara da kyau ba ganin yana cikin kakin soji da kuma wata karamar bindiga a rataye har ma ya so ya sanya shi a cikin jerin 'yan rakiya shugabannin kasashe abin ya ba shi dariya matuƙa a lokacin ya damu sosai ya gana da manema labarai da ke son yi masa tambayoyi don warware masu zare da abawa akan zargin da ake yi mashi na cewa shi mutumin kaddafi ne. La politique africaine de la France Mu muna kallon salon siyasar Faransa ga Afirka tamkar dai siyasar su ce kawai. Ba wani bambanci tsakaninta da siyasar kasar. Misali a jiya, Faransa na wata kasar Afirka don kare wani shugaba tare da dawamar da shi akan karagar mulki. Ko kuma sai kaga ta yi awon gaba da wani shugaba da ba ta bukata. Har yanzu, Faransa haka take yi. Bayan ya ce ciki magabatan Faransa tare da takwarorinsa na Afirka, waɗanda da dama ke halartar taron wanda mahukuntan birnin Paris ke shiryawa fiye da adadin waɗanda ke zuwa taron Afirka. Bayan ya nuna ba ruwansa da masu son koya masa darasi, musamman masu kallon shi a matsayin aminin ƙasar Libya. Alhali su ne ke bin dare zuwa ƙasar don ƙulla hulɗa da Gaddafi, waɗanda ke komawa da akwatuna makare da kuɗaɗe a gida. tarihi zai nuna gaskiyar Thomas Sankara a cikin wasu rubuce-rubucen Roland Dumas, ministan harkokin wajen François Mitterrand, wanda ya tabbatar da cewa ko shakka babu sun sha zuwa birnin Tripoli na kasar Libya a cikin sirri don taimakawa Kaddafi ficewa daga wariyar da manyan kasashen duniya ke nuna masa. Daga yanzu ya yanke shawarar cewa ba zai sake halartar irin wannan taro da ake shiryawa tsakanin Faransa da kasashen Afirka ba. Yayin da kafin yaɗa labarai ke caccakar shi tuni matashin kyaftin ɗin ya juya baya. daga yanzu sankara ya shiga aiki tukuru a fannin diflomasiyya yana yawan bulaguro musamman zuwa kasashen bangaren gabas da kuma kasashen 'yan juyin juya hali irin su angola ta shugaba jose edward de santos da ke yaƙi da afirka ta kudu a lokacin a watan yunin 1984 kuwa ya je kasar mozambique ta shugaba samora marshall nous voulons pas adopter la position ba ma son kasancewa tamkar kasashen cima zaune ga waɗanda suka san samora michel da jam'iyyarsa ta firilimo a lokacin gwagwarmaya ko kuma a lokacin gudanar da bukukuwa lokacin da samora michel da firilimo suka zo kan karagar mulki abinda suka yi shine fara gina ƙasa an ga bambanci sosai asalin su. mu 'yan ƙasar hot volta ne 'yan juyin juya hali mun san samora michel mun san frelimo mun san al'ummar ƙasar Mozambique. A kowane mataki na kokowar ku mun kasance tare da ku. Za mu tattauna da ku don kawo maku goyon bayanmu, amma muna buƙatar mu rinƙa gaya wa juna gaskiya a matsayinmu na 'yan juyin juhali domin mu gyara. Thomas Sankara ya kasance shugaban ƙasa na farko da ya kai ziyara a yankin yammacin Sahara. Nous tenons pour San bai dace ba wannan rashin adalci da kasar Morocco ke nuna wa yammacin Sahara lura da yadda suke tafiyar hawainiya wajen kin baiwa wannan yanki 'yanci. ko ana so ko ba a so al'ummar yammacin sahara ne za su tilasta wa maroko ba su yancinsu bayan na ziyarci yankunan da al'ummar yammacin sahara suka yanto ina mai yakinin cewa babu wani abu a yanzu da zai zama karan tsaye ga yunkurinsu na samun yancin kai baki daya karkashin jagorancin kungiyar gwagwarmaya ta front polisario la Front Polisario. Sankara ya kuma ziyarci kasar Algeria Arba Jallo shine ministan harkokin wajen Thomas Sankara. Algeria na cikin kasashen da suka taimaka mana a lokacin dole ne mu ziyarce ta. Abin da muka sanya a gaba shine a cikin wannan tsari ba a tilasta mana balle mu kashe kuɗin da ba mu da su. Abin da muke nunawa shine mu kashe kuɗin da muke da su mu nema mu samar da abubuwa sannan mu shiga tsarin ƙasa da ƙasa ta hanyar gabatar da abin da muka noma ko muka sarrafa batun nemo kuɗi kuma wata magana ce saboda mun san inda hukumomin lamunin suke ƙasashe da dama waɗanda ba su taimaka mana a can baya amma da suka ga yadda muke tafiyar da 'yan kudaden da muke samu ta hanyar ayyukan raya ƙasa da kansu suka nemi su taimaka mana suna faɗar cewa lallai kun dogara ne da abin da kuke da shi don haka a shirye suke su taimaka mana kuma gashi sun zo lallai kasashe fa sun hallara to amma kuma thomas sankara shi ma ya nufe su da kansa ya yi yawo sosai a kasashen duniya daga wagadugu mun je birnin algier daga aljiya muka nufi tunduf sai kuma kasar habasha muka tafi madagascar sai tanzania sai congo brazzaville daga nan muka dawo guinea equatorial sai kuma kasar eh, gabon shekara ɗaya kenan da juyin juyi hali ya girku a kasar otvolta shekara ɗaya da ke cike da ayyuka da kyakkyawan fata lokaci ya yi na bitar ayyukan da aka yi tsawon wannan shekara yin bitar canji da aka samu musamman a cikin ƙasar da aka fara sukar lamirin gwamnati to amma ko a cikin gwamnati akwai masu nuna rashin amincewa dangane da alƙiblar da ƙasar ta ɗauka a ɓangaren al'umma kuwa duk da cewa suna matuƙar shawar juyin juya halin wasu muryoyi sun fara sukar wuce gona da iri da aka fara gani a lamarin wannan shekara ta farko ta kawo canji sosai a ƙasar a kowane fanni kamar yadda za mu ji a cikin shirinmu na gaba dangane da tarihin rayuwar thomas sankara. Masu saurare a nan za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin a madadin Olivier Raoul, Delphine Michaud da kuma Alain Foka, Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen Hausa na RFI.